na gama secondary school kuma na je na yi polytechnic ina da certificate kenan national diploma ganin da in ta zama hakanan in ta yawon neman aiki a wa'in ma'aikata da wankin kamfani shine sai na yanke shawarar cewa to ya kamata in koyi wani abin da zan dogara da kaina ba sai na kalli gwamnati ba ko kuma na dogara da wasu su taimaka mani na nemi shawara waɗanda suka iya sana'an nan na bisu na koya na fahimci yadda abin ne yake muka zo muka fara cikin nasara yanzu wurin shekara uku ko hudu kenan muna wannan sana'a ta kifi kuma babu abin da muke gani sai riba kamar ka kai shekara nawa da kammala karatun ka na diploma da ka ci kai shekara wurin takwas kenan da gama karatu na. kuma na yi gwagwarmayar neman aiki dan sanda soja civil defense duka wannan kakin ina ga ɗaya ke ban nema ba to amma daga ƙarshe da na ga abin zai zame man jidali zan ɓata lokaci na na ce to bari in samu wani wurin da zan dogara. Zama ga matashi babu aikin yi yakan sanya shi cikin wani yanayi saboda akwai hidindimin da ke buƙatar kuɗaɗe wajen gudanar da su. Shin kowane irin ƙalubale Abdullahi ya fuskanta kafin ya kama wannan sana'a ta kiwon kifi? To, a dai lokacin gaskiya an sha wahala. tun da an yi ba a ci ba akwai lokacin akwai uwa akwai uba akwai yan uwa da abokan arziki to amma a duk lokacin da aka ce ka mallaki hankalin ka kai kanka zaka ji kunya ka koma gidanku ka ce a baka abinci ka ci ka dauko ka kawo musu ba ba za ka koma ka ce a baka ba ganin yanzu ka kama ita wannan sana'a ta kiwon kifi kawo lokacin da ka fara zuwa yanzu ganin baya ka fuskanci kalubale yanzu ya kake ji rayuwarka rayuwa ta canza tun da da mutumin da ke zaune shi kadai bai da kowa bai da komi amma yanzu gashi mutum yana da muhallin da yake zaune kuma yana da iyali har da 'ya'ya guda biyu kuma wannan sana'a ita ce abin da aka dogara da ita kuma ga dan abin hawa kuma duk wanda ya kalle ka ya ga cewa eh ba cikin wahala kake ba baya ga matashin ya kafu da diga-diginsa ya yi kokarin kuma koyar da waɗansu matasa sana'ar kiwon kifin domin su dogara da kansu sunana marwan musa ina godiya ga halidu barasa kamar yadda ya koya mana wannan sana'a kuma na ci gaba da yi ba wurin shi kaɗai ba gidajen gona na jama'a suna kiran mu muna yi sunana muhammad ibrahim na samu haɓaka sosai ina da abubuwa sosai wanda na samu kan wannan sana'a sosai saboda yanzu da ita ne gida hamma aure dai da sauransu dai nemar kai mafita shine abin da ya kamaci kowane matashi domin tsira da mutunci yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya